abu na uku inuwar mutane inda mutane suke zama kila wata rumfa ce ko wata itaciya ne ko wani kango ne yake da wani eh, wato eh, inuwa mutum ya je ya tsuguna ya biya bukatar shi sawa'un fitsari ya yi ko bayan gida ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani da yin haka a lokacin biyan bukata ya ku uwana musulmi ku gane cewa tsakanin ka kai musulmi da waɗanda ba musulmi ba akwai bambanci duk abin da za ka yi shari'ar musulunci ta koya maka shi waɗannan kyawawan ɗabi'u yin su koyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq da dai an turo ni ne an aiko ni ne dan in cika kyawawan ɗabi'u da haka musulmi ka kiyaye waɗannan dokoki da malin yake ambatawa a lokacin da ka zo biyan bukatarka kyakkyawan ɗabi'a ta hudu wanda ake so musulmi ya kula da shi a lokacin da ya zo biyan bukatar shi shine an hana ka ɗage tufafinka kana tsaye yayin biyan bukata ma'ana ba a kwaɓa tufafi sai mutum ya yi kusa da ƙasa wannan yana nuna kaga ko da a ce lalura ta sa za ka yi ba a guri wanda yake rafaffe ba to aƙallu shai'in idan sai da ka tsuguna to waɗanda suke wucewa ba su ga tsarecinka ba don haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama daga hadithin anas dan malik hadimin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan arada shi eh, shi anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada qada alhaja idan ya kasance yana nufin ya biya bukatar shi lam yarfa thawbahu annabi baya dage tufafin shi hatta yadnu min al-ardi har sai yayi kusa da kasa ah!